Ke budo, kina ina? What? Me zan gani wannan? Ni na kina tumbi ne, ashe ba tumbi wannan ciki ne? Mama abinci ne wallahi. Abinci ana? Bara mai gidan ya zo, bara baban na zo. Ware ya zo ya gani da idansa. A ina kika je kika ɗebo mana wannan abun kunya? mu ba mu da abun kunya yanzu kin dace ba mana abun faɗe kin kyauta yanzu fi sabilin lani gaskiya ne rike nan kin zanyo mana abun faɗa a unguwan nan wallahi salamu alaikum wa alaikum salam to sannu kwara da ka zo kai kwara da ka zo ka gani ka gani dai alhaji abin da ka je ta janyo mana abun kunya a cikin unguwa abin amana dariya ne a unguwan nan kan uba ke ka kalli kuma wani miki wannan kabarin tambaye ta ne ba magana na miki ba ba za ki faɗa min ba Matsa! ki da maza sai ki gaya masa yanzu wannan gidan ne inda ake kawo gasassun kajin nan dama kajin da kike miko min ba sabida Allah ba ne wallahi ran nan ma zabo ta miko min yanzu a nan mun ka san wannan maganan kenan a'a da ke fa muka ɗibi zaben na aiki maganar wannan ashe su ma da bi suka yi mana ina ganin an mana homta a wai ke amma mu je ko dan uban waye wannan sai ya ɗauki ɗawaini yake hakkiyaye wannan gaskiya ne ku je duk ina yake ki nemo shi shige mu je komai mayafin ki mu je mu je mu na da komai. ki yanzu yanzu mana yanzu ki gaya min aure kike so ba yanzu ke ki ta yawo da hijabi ina cewa mutum ne kirki tashi tashi ki mu je ashe kaburi kike tare da shi cike mu je mana na tamari ki wallahi lalle kam kya zo ki rigingina a dirka miki ciki a nan tura wani kofar kin san da abu yana bukatar sirri abu yana buƙatar sirri ke yanzu saboda bi gidaji a ce kayayyakin nan da ake sha na magani ki bari a tula miki wannan abu gare mu hanya mana kai ma ka faɗa ubanka ne ubanka ne wai ina ne nan ne dakin kun taro la illar lawo. su biyu ake gani ke a ina aka maki wannan watan. wannan ne kuma hadda wannan ku haɗe kai yanzu ku dirka wa ƴata ciki don zama mai kwaɗayi ne da ita malam wallahi wannan ka kai su hizba ba za mu yadda ba ƙwara ka san matakin da za ka ɗauka a kan wa'annan kotun kone zai kai hello alhaji Allah saki ashe ka mun bulashin mu magani ba sai yanzu ka saki kira na eh ga ya kun aikata abun kunya ku haɗe kai eh ai Allah ba ta ciki a alhaji miliyan biyar din da ka ban nan wallahi kana ban ne sadaka ne alhaji alhaji kudin da ka tuwo din nan an yi oda da su kuma kwastam sun dafa kayan a Legas ba a ni alhaji kana ji akwai wani da nake so mu yi da kai eh in ka tuwo miliyan casa'in yanzu satin nan akwai amfani da yin gida ita eh to shikenan ba damuwa ne ka ga mai ba ba kayan abinci eh to ba an jima ya zai tuwo da kayan abinci na miliyan goma. ba damuwa alhaji muna jin ku ka ce me eh, ai kun batar da ni da lissafi ai alhaji kawai ma a daidai da wannan a'a dakata yanzu saboda Allah ku ga ku Allah ya rufa muku asiri maimakon irin dan maganin nan da ake sha ko allura da ake yi a asibiti ba za ku iya ba ba za ku iya wannan ba to sai ku rinka bi a hankali yanzu dan Allah ku duba wannan yanzu wannan a haka waye zai aure wani alƙawari ne ka dauka malam mu da kake gani kala arziki ne kala kuɗi ne mu ka tura mata ciki shine ka ce kala arziki wannan dan na cikin ta kana ji wannan dan na cikin ta eh inda ta haifi mace eh. ke kira da miliyan biyar ka kuma kana da miliyan da idan kuma ta haifi namiji kana da miliyan biyar ko Allah da mamaci ba ta haifa da ka ji dakata mace za ta haifa Allah ya yarda Allah ya yarda namiji in Allah ya yarda mace ce wannan mace ce amma in kuma ya zai ba sai ku sake wani tun daga